masari Ango da amarya.
Komanda na masari Ango da amarya.
Ayaran amana na masari Ango da Ce amarya.
yawa ki ango da amarya Ango da amarya Murhu da tukunya.
Murna muka zaba Husna fiye ta masari Da angon da Aliyu shi ya dace da amarya Ango da amarya.
Murhu da tukunya Murna muka zo wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da Kai mu amarya.
kai da ango da amarya Murhu da tukunya Murna muka zo Husna ce za ta yi aure Angon da Aliyu shi ya dace da amarya Iye ango da amarya. Murhu da tukunya. Murna muka zo wasu na ce za ta yi aure. Da angon tali shi ya dace da amarya.
Ya wandara wanda bai bukatar ya yi mata, sarkin sama bai da ɗa misalin ya yi rata, kuma bai da uwa bare uba mai masarauta. Duk wanda ya ce akwai siya kirkiri karya, Ango da amarya.
murhu da tukunya, Murna maka zo wasu na fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
da tsira da isa gurin dalilin a yi aure. Manzo na ɗan amina kaga gari kare, kyawun kofa a ko'ina ne a ga kyaure. Sunnar ka rasulun mun bi mun garraci karya.
Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna maka zo wasu na fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
eh in ka gama dambaci da niyyar ayi dambu laka kowa ya kanta tsarin ta na yumbu kota ta kwarai ake bukata ayi kumbu an kwashi gwagwarmaya da an goya cikambu ya ka da maza adu a duba shi da sanya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna maka zo wasu na fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
auren wasu na da ali kwarya tafi kwarya tsarin ya tsari tsamya murhu da tukunya auren kauna rikon amana ya bu baya hunsun na aliyu ala hashim na amarya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna maka zo wasu da fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
an gwamba aliyu daga hashim na kirawo sa'a ta samu gunka halinka ya jawo wasu na yau takace sadakin ta ka kawo 'ya'yan gwamna masari jika ya bu baya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna maka zo wasu da fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
mun za murna da mu da dangi a biyayi goyo ko yayi kyau a ƙara da majanyi kowa na adda ta kirki tunanayi Allahu ya taimake ku ango da amarya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna maka zo wasu da fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
gida ki tambaran amarya mai tambaya Amarya, ango mutum amarya mai inkiya amarya, da aure na so da kauna ku yi bibiya amarya, Aliyu shi da hulsuna no tambaya amarya.
Ta ango mijin amarya sai godiya Amarya, amarya ke da ango lau lafiya amarya, daga shawara amarya bari ki jiya amarya, mijin ki naki ne saki dariya amarya, auren gana ku yaya da a duniya amarya, kowa yana ta fatan a yi lafiya amarya, gida ba wusin da an san ki da tarbiya amarya, halin mutum gida sakin kwaikwaya amarya, da mijinki ya shigo maza ki dariya amarya, da ko ruwa ki kai masa dan hadiya amarya, da ya kiran ki zo maza karkin tsaya amarya, kuma ya ce da ke karki mage wuya amarya, yana yin da bari maza ki bari riya amarya, kulkar ki kai tuwo in har ba miya amarya, kuma kar ya nemi dambu ya ga taliya amarya, in za ki bashi kifi ki cire kaya amarya, in za ki unguwa sai kin tambaya amarya, fannin wayarsa kulkar ki bibiya amarya, matsayin ki za ki samu guri ki tsaya amarya, Allah shi ba da lada nan zan tsaya.
amarya, Ta an ga mijin amarya aka yi dariya.
amarya, Ga shawara ta sirrin tuwo ta yi ka hadidiya amarya kulkar ka bude sirrin ku a bibiya amarya ka dada da hakuri na mijin duniya amarya da auren ku an yi allan da da lafiya amarya mun kau da tsaye ku min yan gudu goriya amarya makiyan ku na gani an yi gwagwarmaya amarya
baya baya an gowa din amarya murna dama dama an warin amarya murna na ce dama dama an gowa din amarya ah, yawwa warin amarya murna sai sai ali hashim warin amarya husna baya baya an warin amarya murna wasu na ali fiye a gurin masari gwamna Yawwa, yawwa, yawwa. Wasan da ke da ali aure kuka ina sinna baya baya an warin amarya murna daga yan uwa da dangi nan dai suna ta murna warin amarya murna kasan a dole wakar in an bato su gwamna baya baya an warin amarya murna gwamna masari zan gaida uban amarya husna ah, yawwa.
warin amarya murna kuma gwamna masari zan gaida uban ali eh.
baya baya an warin amarya Da murna baban amarya baban ango masari gwamna Ai, to mata walla Allah da afa maka gaskiya ka nuna Baya baya an warin amarya murna kalmati na gwamna manni ira a gaida dan amana dama dama an warin amarya murna a tilas na gaida waken suyar masari ai aya dama dama an warin amarya murna daga bangalar kudi nan haji dahirin katsina warin amarya murna baban amarya baban ango ta nan na zauna baya baya an warin amarya murna azumin tarika da dutsen ma mun taya ka murna APS mun tare dan lawan mai gaunar masari gwamna baya baya an warin amarya murna har ba da musu tafa inuwa yanzu yanzu jin gwamna dama dama an warin amarya murna tilar na ta mace su musa dan ladu murna ha dama dama an warin amarya murna subject ne na jihar katsina mun taya shi murna yawa Dama dama angon warin amarya murna.
har ba da shugaban jami'iyar mu dan amana yawa malan shi ta yar shi ita ainihin gaskiya ta zauna Baya baya angon warin amarya murna.
injiniya malin fashi yana taya ku murna ah.
Dama dama angon warin amarya murna.
gudunmawar komanda na masari dan amana Dama dama angon warin amarya murna.
lawan bai na faskari hamza ya yi murna Dama dama angon warin amarya murna.
da hamza dan sulaimani da gaskiya ta nuna Dama dama angon warin amarya har murna.
da tica na masari sadauna na ta murna kai Dama dama angon warin amarya murna.
sadaunan galadima aminta ya ka murna Dama dama angon warin amarya murna.
har da sabon musa a cikinsu ya yi murna Dama dama angon warin amarya murna.
to dama dama ango warin amarya husna Dama dama angon warin amarya murna.
Gababan amarya Alhaji Ali dan Habibu Dama dama angon
ina ubala usman ina ta yawa Baya baya ango warin amarya murna.
hajiya halima musawa hey! hey!
Dama dama ango warin amarya murna.
kuma ga bangaren iyayen ango suna ta murna Baya baya baya ango warin amarya murna.
sanata barkiya da shi ciki dan yanzu shi ta nuna ah Baya baya ango warin amarya murna.
hajiya rakiya tana ciki tilas na zo da mu ah Dama dama ango warin amarya murna.
hajiya sa'adiyya ta yi murna har ta zo ta zauna Dama dama ango warin amarya murna.
Najilar na sa abokan aikin amarya husna Baya baya baya ango warin amarya murna.
tare da tafuro tukwal na masari mun yi murna Baya baya ango warin amarya murna.
wada buro tukwal da latin magaji murna ah Dama dama ango warin amarya murna.
ko in kira shi DGDM gidan ama yawa Dama dama ango warin amarya murna.
to dama dama ango warin amarya husna aka Dama dama ango warin amarya murna.
daga abdul abaran diji media na gwamna ah Baya baya ango warin amarya murna.
ku hada da gamba kun ga mai jibdidal na gwamna ah Baya baya ango warin amarya murna.
kuma za na sa lawan duka cs gwamna yawa Dama dama ango warin amarya murna.
su ma ni gaida lla din masari gwamna Dama dama ango warin amarya murna.
kuma ga haruna lla special ya zauna yawa Dama dama ango warin amarya murna.
da aminu dan na dada edison gwamna Dama dama ango warin amarya murna.
tilas na gaida kankan har ma bala na nuna Dama dama ango warin amarya a murna.
gidan gwamna masari a nan tsaro ya zauna Dama dama ango warin amarya murna.
ku taya ni gaida barisa kwamishinan amana Dama dama ango warin amarya murna.
Tilar na gaida elmar zuku gaskiya ya nuna Dama dama ango warin amarya murna.
baki wa za mu gaida lawan dan uwansu gwamna To, to.
Dama dama ango warin amarya murna.
ga bella mandiya sanata najiya yi murna Dama dama ango warin amarya murna.
salisu continental shi ma yana ta murna Dama dama ango warin amarya murna.
fadar libawar da shi suna ishi dan amana Dama dama ango warin amarya murna.
gaba da waki yan sinan najiya yi murna Baya baya ango warin amarya murna.
tilar na gaida dan kaura namu dan amana yawa Baya baya ango warin amarya murna.
Kuce sai Aliyu Hashim warin amarya Husna.
Baya baya ango warin amarya murna.
Tubari baya baya ango warin amarya Husna.
Baya baya ango Haka ne.
warin amarya murna.
Amarya na doki idan ango za ta.
Amarya na dauke gidan ango za Eh, ta.
Husna amarya na dariya ga ango gata.
Amarya na dauke gidan ango za ta.
Aliyu Hashim ne ango ya more mata.
Amarya na dauke Ah.
gidan ango za ta.
Ga amarya ga ango muna ta kiɗa kyauta.
Amarya na dauke Yawwa.
gidan ango Mun za ta.
tare dan sagir na malumfashi ya biya waƙar gata.
Amarya na dauke gidan ango za ta.
To komanda na masari yau salon wagar gata Amarya na dauke gidan ango za ta.
Husna na ba waka dole gwamna sai ya mun kyauta Amarya na dauke gidan ango Ga za ta.
mataimakin gwamna a zaune to gwamna rubuta Amarya na dauke gidan ango Ga za ta.
alhaji dahiri na mangalar kudi dangin kyauta Amarya na dauke Yawwa.
gidan ango za ta.
Na ga SLC ya shiru ina wakar kyauta Amarya na dauke Yawwa.
gidan ango za Ga ta.
kuce ma SLC dole ne ya ban mota kyauta Amarya na dauke gidan ango za ta.
Idan sifika ya zo gurin ya sa guduma a kanta.
Amarya na dauke gidan ango za Saki ta.
mutum sifika in ya ki ba ni shi sai in kwata.
Amarya na dauke gidan ango za ta.
Tun da dai mala shi tuna gurin ba a cuta.
Amarya na
tafiya yana gefe zaune amarya na dauke Ha.
gidan ango za ta Gamba sidi na zaune lawan juka zaune amarya na dauke Haka ne.
gidan ango za ta Kar da ƴan su mun da na da ta suna zaune Ah, amarya na dauke gidan ango za ta Sadau sadau wasu na ce amarya ga an gogata amarya na dauke gidan ango za ta Daga amarya na ɗauki gidan an gozata amarya na dauke Yawa.
gidan ango za Idan ta na na sa safi a daura walli da gata amarya na dauke gidan ango za ta Ya ga mai dan yi tilli da na jiha maza hanzarta amarya na dauke gidan ango za Sai ga ta kungiyoyin mata na jiha duk sun halarta amarya na dauke gidan ango za ta Ladi duba ta garawa tana ta shan wagar kyauta amarya na dauke gidan ango za Ga ta hatiya nasara Allah ne zo na zo ki kyauta amarya na dauke gidan ango za Sai ta dangin amarya sun hallara suna yi min kyauta amarya na dauke gidan ango za ta Hatiya huwa ila a uwar gida ga hashin magata amarya na dauke Haka ne.
gidan ango za ta Ce amarya na doki gidan an gozata amarya Haka na ne.
dauke gidan ango za ta Fatiya bala Usman nana cikin wakar kenan amarya na dauke gidan ango za Anti ta Zainaba bala Usman tana wakar kenan amarya na dauke gidan ango za ta Fatiya Halima ta Musawa tana murna kenan amarya na Yawa.
dauke gidan ango za ta Saminu Ali yana zaune yana murnar wannan amarya na dauke gidan ango za ta Ibrahim na a zaune Mukutar ma na a zaune amarya na dauke gidan ango za ta Mustapha Masari yana zaune Rikayya na zaune ah amarya na dauke gidan ango Kuma za ta Hadiya bin Dausi tana nan Maryam ma ana nan amarya na dauke gidan ango za ta Masama'u na murna har Safina sun gane wannan amarya na dauke gidan ango za ta Tana ga Abusa tana murna Hassana ma ana ah yau amarya na dauke gidan ango za ta Gogo mai jidda tana nan gogo suwai ba na nan amarya na dauke gidan ango za ta Aisha Kaduna tana zaune Jalama na zaune amarya na dauke gidan ango za ta Naga amarya na doki gidan ango zata amarya na dauke gidan ango za ta Wasu tana murna ga Aliyu ga ango gata amarya na dauke gidan ango za Har ta zanen Sulaiman ya ce da ni yana murna a kyauta amarya na dauke gidan ango za ta Kaji wambanmu na faskarin kwarai baya a cuta amarya na dauke gidan ango za Sai ta abokanai ga amarya da ma kawaye maimaita amarya na dauke gidan ango za ta Kun suna na doki gidan ango za Ai.
amarya na dauke gidan ango za ta Na ga mai tiraka na motsi watakila za a yi kyauta.
amarya na dauke gidan ango za Sautin ta azizi na murna mai tiraka to wa gargata.
amarya na dauke gidan ango za Ga ta samir balanan musawa yarima yana kyauta.
amarya na dauke Yawa.
gidan ango za ta Maryamu tana murna baskari ga ummi gata.
amarya na dauke gidan ango za ta Safara na murna yar masariga jikan shata.
amarya na dauke gidan ango Abu za kai da ta yan amana na wasu na yanzu ga wagar kyauta.
amarya na dauke gidan ango za sai ta billahi ya zo abdulrashid yana murna kyauta amarya na dauke gidan ango da za ga ta usama ya zo kuma ga jamilu nan baya keta amarya na dauke gidan ango da za ta kwalkwalo na baba buhari ta hoka sai wa gargata amarya na dauke gidan ango za har ta ma da kalas da an daje yana yi mun kyauta amarya na dauke gidan ango za da ta ta ta ubin dawa ana nan da aisha nan sun nan amarya na dauke gidan ango za ta zainab abu ma na zaune da sa'adatu sa'an nan amarya na dauke gidan ango za ta Eh, amarya na doki idan an goza ta amarya na dauke gidan ango za don ta sadam sadam murna gun amarya ga an gata amarya na dauke gidan ango za ta luwai luwai daɗi gun amarya ga angon gata amarya na dauke gidan ango za ta mamar mamar da kawayen amarya na juyi kyauta amarya na dauke gidan ango za ta musu da na murna don aliyu hashim an kwanta a amarya na dauke gidan ango za ta ga aliyu yana doki ta ya more mata amarya na dauke gidan ango za ta
ango da amarya murhu da tukunya murna muka zaba musu na fiye ta masari da ango